studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ma'aikatar lahiya ta fara kama wasu nau'o'in madara da aka haramta kasuwancinsu. Muna ɗauke da bayanin wata sanarwar haɗin gwiwa ta malamai, ɗalibai da kuma wasu ma'aikata na jami'ar Yamai. A rahoton musamman na yau za ku ji cewa za a saka raƙumman daji a keɓaɓɓen dajin garbeji a jihar Maraɗi. Celia, Pico da Milumel waɗannan su ne irin nau'o'in madara da ake zaton suna ɗauke da ƙwayoyin cutar salmonel da kuma wasu ƙwayoyin cuta da ke haddasa cutar zazzaɓi ga yara ƙanana da kuma jarirai. A yamai bayan wani bincike da 'yan sanda na fannin kiwon lafiya suka gudanar, an gano cewa akwai madarar Pico a cikin farmasi daban-daban. Hassan Hamidu, shugaban sashen kula da binciken, ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Labarin sun bayyana cewar an yi amfani da madarar kuma jarirai da yara ƙanana sun kamu da wasu cututtuka a cikin wasu ƙasashe. Da mahukuntan kula da kiwon lafiya suka ji labarin sai suka tambaye mu na mu gudanar da bincike. Hakika a cikin shagunan sai da magunguna akwai wannan madara. Jiya mun yi zagaye cikin farmasi daban-daban. Sun fitar da wannan jimillar madarar a cikin zubin magungunan da suke saidawa. Minista ya faɗa da cewar daga bakin ranar madarar shekaran jiya an hana sai da wannan madara a cikin farmasi yanzu za mu je ne bangaren cibiyoyin da ke kawo magunguna su kuma cibiyoyin ɗakunan sarrafa magunguna kamar laka chalice za mu yin raskonar yanda lamarin ya kasance a can mu ga adadin zubin ajiyar madarar da ke akwai kana mu ga matagan da suka waje ba a ɗauka domin kauda sai da wannan madara A maraɗi ma 'yan sanda na fannin kiwon lahiya sun kama wasu nau'in madarar da aka sarrafa a ɗakunan bincike wato laboratoire kamar yadda ma'aikatar kiwon lahiya ta ƙasa ta umarce su. Idrisa Abdu, shugaban sashen kula da tsafta a ma'aikatar lafiya ta jihar Maradi, ya yi wa mu Muhammad Mamman karin bayani. Euh, a mun ziyarci shaguna goma sha ɗaya da farmasi uku inda a jimilce mun samu kwalaye goma na wannan madarar Picot. Madara ce da ake iya kamuwa da waɗansu cututtuka ta dalilin amfani da ita. Kenan idan aka ce wani abinci ana kamuwa da waɗansu cututtuka to ba shakka ya ƙunshi waɗansu sinadarai. sinadarai ne da suke da illa ga kiwon lafiya wanda yana iya haddasa barna marar misali ga waɗanda suka yi amfani da wannan madarar kamar gudanawa wadda tana da wuya a ciwo kanta. janye jami'ar yamai daga asusun ajiya na bai daya na betulmanin kasa wannan shine batun da wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyar ɗalibai da kungiyar malaman jami'ar da kuma wasu ma'aikata na jami'ar suka fitar jiya litinin 15 ga watan janairu sita hamidu jabiri sakatare janar na kungiyar ɗaliban da ake kira enun ya yi wa tarnan fuda ahmed da ƙarin haske Mun nuna ƙin amincewa da wannan doka saboda ta saba wa ƙa'idodi na yi wa fasalin kuɗi takunkumi, inda muna tsammanin watanni shida da fara aiki da wannan doka har ta fara zama illa ga jami'a, inda a matakin farko tun bayan shekara bakwai magabatan jami'a sun kasa biyan albashin malamai a cikin ƙa'idaddan lokaci. Wannan kuma ya samo asali ne saboda ƙirƙiro da wannan asusun ashiya na na bai ɗaya, inda kuɗaɗen da ake ajiyewa a baitul mali na gwamnati jama'a suna ɗauka su domin gudanar da waɗansu ababe na daban. A zahirin gaskiya ya kamata a tsaftace wannan asusun ajiya na jami'a, domin ganin cewa idan jami'a ta ajiye kuɗinta a yau, a gobe da zaran ta buƙace su sai ta ɗauko kuɗaɗen. Si elle de cet argent demain, qu'elle puisse de cet Ɗaliban makarantun sakandare na Yamai sun gudanar da wata zanga-zanga jiya makarantu biyar na birnin ne abin ya shafa. Sakatare janar na kungiyar ɗaliban sakandaren ya bayyana cewa wannan yajin aiki na kwanaki biyu na nuna bakin ciki da ganin cewa gwamnati ta kasa cika alƙawarin da ta ɗauka ne domin kyautata yanayin ɗaukar karatu magance matsalar rashin isassun malamai da kuma ɗakunan karatu na zanaki da kuma wato wuraren bahaya. haya. Abdulrahman Salifu ya yi wa Maryama Kenda karin haske. Yau in kai la'akari ɗalibai masu ɗaukar kuwar cikin wannan ajujuwa na zanaki masu wansu ciyuka ƙanana-ƙanana ba su sifarta wannan abun kullum sai dai su yi ta suma. Wannan ya sa muka ceto a kwance wannan zanaki su dawo da maraice su duka ɗaukar kuwar ɗinsu. Kuma muka yi la'akari duk da wannan akwai matsalar mushanni kuma akwai matsalar tabalban da kuma akwai lokololi wanda hutta ma ne babu ciki da kuma babu ruwa na goge tablo da kuma wanda yara za su sha da kuma makewayi da babu cikin lakul inda mutum dubu zuwa dubu biyu ke taruwa a ce babu makewayi abu ne da bai yi ba da kuma shi gwamnan jihar birnin yame wanda muka rubuta takarda na matsaloli muka aje wanda ya ɗauki alkawali zai warware sarwar matsaloli wanda kuma bai yi su ba Ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare da ta bayyana cewa za a gudanar da wata haɗuwa su da ministan makarantun sakandare a maraicen yau. Ministan tsaron ƙasar Faransa Florence Parly da takwarorinta na kasashen ƙungiyar Jason Sahel da na ƙasashe masu ba da tallafi sun yi wata haɗuwa jiya a birnin Paris domin ci gaba da ƙoƙarin girka rundunar haɗin gwiwa ta sojojin Jason Sahel. Sun ma shawara kamar wajen ƙaddamar da aiki da samar da rundunar wato da samar da runduna da kira zuwa ga kasashen duniya masu ba da tallafin kuɗaɗe domin ganin rundunar ta sojojin ta samu a zahiri. rundunar da ta kumshi sojojin kasashe biyar na yankin sahel mali chadi burkina faso nijar da mauritani ta kai harinta na farko a watan nuwamba amma za a karfafa ta domin ta kai sojoji dubu biyar daga nan zuwa tsakiyar shekarar dubu biyu da goma sha takwas Ƙungiya mai zaman kanta da ke tallafawa wajen samun horo dangane da ayyukan ci gaba mai ɗorewa ta gudanar da wani taron horo a ranar Asabar da ta gabata a Agadez. taron da kwanaki biyu ya shafi 'yan jarida da wasu ma'aikatan kafafen yada labarai domin karfafa musu gwiwa wajen neman labari da wato dangance da arzikin da ake hako ƙarƙashin ƙasa ramede alasan ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron ya yi wa anise karim wakilinmu ƙarin bayani Pendant ces deux jours, nous avons suivi. kwanakin nan biyu mun saurari dukkan jigo-jigon lamuran da suka dangantu da ayyukan tono arzikin cikin ƙasa, kamar maganar datti da ake samu da ayyukan ke haddasawa, maganar ruwan da suka gurɓace, maganar gurɓatar yanayi da ake samu, karafunan da ake amfani da su, hatta ma zuwa ga mutane da ke amfani da karafuna. Alhali wa'annan karafuna suna ɗauke da dattin sinadarin da aka tono. Muriyar da za ta fito ga wannan taron kara ilimi zai zamanto ne mu mun amfana da shi mun samu haske na yadda lamarin ya kasance domin mun ga fanni-fanni na tsari daban-daban da hukuma da kamfanin kai har ma 'yan farar hula za su iya ɗauka su jika domin kariya yanzu mun samu fahimta da masaniya mai fa'ida da za ta ba mu damar ba da labari ingantacce ga jama'a da kuma faɗakar da 'yan ƙasa. Domin kaucewa aukuwar rikici tsakanin manoma da makiyaya, ilahirin ma'aikatan hukuma da na karkara na Departement ɗin Tanut a jihar Zandar sun haɗu a cikin watanni uku na ƙarshen shekarar 2017 a Departement ɗin na Tanut domin tsayar da ranar sakin gonaki. Wakilin Abubakar Mamadu Yaro ya haɗa mana rahoto a kai, Muntari Muhammadu na ɗauke da fasara. Bayan gudanar da tarurruka a cikin da'ira gundumomi a lokacin baya. Ranar goma sha biyar ga watan Janairu ne aka tsaida domin sakin gonaki a cikin gundumar Tanut. karin bayani tare da Prefe Tsayabu Musa. Tare da mahukuntan komin da na gargajiya mun gudanar da ran gadi na faɗakarwa domin mutane su gane su san ranar da aka tsaida kuma kowane ya fahimci iyakar yaurin da ya rataya a kansa don kowa ya darajanta da ranar da aka tsaida har mu samu mu wuce wannan lokaci cikin kyaukyawar zamantakewa da zaman lafiya tsakanin al'ummomi. Wannan lamarin yana ƙara taɓarɓarewa alaƙar mazauna karkara da kuma illata tanadin gonakin noma ga abin da prefe ɗin tanut yake bayyanawa. Sharidodin kundin tsarin karkara idan kuka dibe su an ɗauki dukkan matakan da suka wajaba don kar wannan matsala ta afku. Sai dai kashi wani bi ana fuskantar rashin bin da wa'annan matakan suka shimfiɗa. Mun ɗauki wani ƙuduri a nan gundumar tamu wanda ke hana yin toyi cikin gonakai ba a lokacin da ya dace ba a faɗin shimfiɗar gundumar tamu. Ana kyautata tsammanin waɗannan ƙwaƙwara tsauraran matakan da aka ɗauka zai ƙara ƙarfafa cuɗayya tsakanin mazauna karkara ga baki ɗayansu. rukunin studio shafshaf ya lashe lamba ta biyu da ake kira rev african na wata kwambalar ƙasa da ƙasa da aka ƙaddamar a watan juye da ya gabata kwambalar ta haɗa mawaƙa masu zane da sauransu leticia selil da ake kira sakina ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙira rukunin studio shafshaf ta yi wa alamin washar ƙarin haske Ça se passe euh, en fait sur le net. Bisa yanar gizo ne yake wakana wani kamfanin Faransa ne ke kula da shi. Proje 240 aka girka shimfiɗar nafiyar Afirka baki ɗaya. An karama mu bisa jerin farko kuma a cikin watan Oktoba an kirayi kowa da yi zaɓe ta hanyar imel. A matsayin mu na kaiwa zagayen kwamɓalar karshe. mun zuga 'yan Nijar da su kama mana. Abun ya yi sosai mun ji daɗi kwarai ganin yadda jama'a ta maida hankali a kai suka ba mu goyon bayan su. Koda ba kowane ke da halin shiga yanar gizo ba duk da haka sun kokarta sun ba mu goyon bayan su musamman ma ɗalibai da ma'aikata da ke aiki cikin bururuwa na bariki inda suka jefa mana kuri'a kuma a ƙarshe uku ga watan Desamba sai muka samu labarin ai mun muka ci galaba ga wannan babbar kwambala. a cikin wata yarjejeniyar kasar wato a cikin wata yarjejeniyar kasar Swiss ta ɗauki alkawalin tallafawa Niger da kuɗaɗe miliyan 928 na sefa kwatankwacin miliyar 1.4 na euro waɗanda za a amfani da su cikin shirin bunƙasa al'adu kamar yadda wata jaridar kasar China ta ruwaito. Shirin zai taimaka wajen darajanta albarkatu na al'adun Niger, kwarewar masu hannu a cikin harkar al'adu da kuma darajanta kayayyakin ayyukansu. Wa'adin wannan shirin shekaru hudu ne. daga watan Oktoba na 2017 zuwa watan Satumba na 2021. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba da biyar da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Hukumomi sun ɗauki niyyar raya keɓaɓɓen dajin Gadabeji mai girman eka dubu saba'in da shida. inda za a saka wasu daga cikin raƙuman daji da ke da za a fitar daga kure. Kanal Hamisu Halilu babban mai ba da shawara a ma'aikatar kula da albarkatun ruwa da gandun daji da kula da keɓaɓɓen dajin yayi wa Umaru Adamu ƙarin bayani. E Keɓaɓɓen waje ne da aka keɓe na musamman domin kula da waɗansu irin dabbobi, amma saboda waɗansu ababe abin ya ɓace. A yau mun yi abin da ya kamata da zai sanya a keɓe wajen, kuma domin kiyaye shi da farko faɗin wajen eka dubu saba'in da shida ne. Amma da yake ba mu da irin dabbobin da ya kamata mu sanya a ciki mun yi takarda wadda muka miƙa wa UNESCO domin saka shi a cikin wajajen ajiye dabbobi na tarihi. A yau wannan keɓaɓɓen wuri na Gadibeji zai haura eka dubu saba'in da shida kuma zai karɓi sunansa a hanyoyi uku kamar yankin wucewa da yake da yawa wanda ya ƙumshi gunduma uku da ke zagaye da Gadibeji. Sannan da kuma shimfiɗaɗɗen fili da zai baiwa dabbobin walwala ba tare da iyaka ba. babbar cibiyar da ake ɗauka tamkar cibiya iyaka keɓaɓɓen waje na shi, bayan wannan za mu yi ƙoƙarin waɗannan dabbobin da muke da su a kula da su domin haka ne ma muke son kawo raƙuman dawa saboda dama a nan ne wajen da aka san su kuma a cikin fasahar da aka kawo muka ga ya dace raƙuman dawa da muke da su a kure a kawo su a nan domin kula da su da kyau bayan raƙuman dawa na kure muna son mu saka wata fasaha a nan gadabeji na kawo waɗannan raƙuman dawa a nan keɓaɓɓen wajen na gadabeji domin baiwa wannan keɓaɓɓen wuri wata kyakkyawar fuska aller dans le sens de la valorisation, de la réhabilitation de cette euh, réserve de biosphère. Madalla masu da karshen labarin namu kenan na madacin yau zan barku da Habibu Garba ya karanto muku labarai da harshen sabarmanci A yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.